ana iya samuwa da ciwon nan na ebola da da saduwa da jini ko ruwan jiki kamar fitsari zufa miyau bayan gida amai da mani da wanda ya fito daga cikin ciwon mai ebola saduwa da jini da ruwan jiki na ciwon mai ebola ebola to abubuwan da ke kawo ciwon su ne mutum da ya haɗu da da kai waɗannan irin ruwan da ke fitowa da jikin mai ciwon ba a iya samun wannan ciwon daga iska ko ruwa ko abinci amma a ƙasashen afirka ciwon yana yaɗuwa ta farauta ko ta bushmeat ko kuma mutum ya haɗu da dabbobi masu irin wannan ciwon in akwai wani tambaya a kira lamba ɗaya takwas sifiri sifiri biyu uku biyu 4636 ko a je dandalin duniyar gizo gizo kenan a da cdg.gov/ebola.